masu sauran shirye-shiryen studio kalangu barkanmu da yau barkanmu sake kasancewa tare da a cikin sabon mahawar studio kalangu hilin mahawar studio kalangu wani shiri ne wanda muke tattaunawa kan muhimman batutuwa da suka shahi rayuwar al'umma ta da kullum shirye-shiryen studio kalangu suna zo muku ne ta hanyar gidajen rediyo hamsin da biyu a studio kalangu a kin guda takwas na kasar niger kuma kuna iya samun shirye-shiryen akan yanar gizo da kan facebook da kuma kan whatsapp Shirin muhawarar na yau zai mai da hankali kan matasa da shaye-shaye. Wacce irin gudunmawa ce magabatan dogon dutse ke kawowa don magance wannan al'amarin. Al'amarin shaye-shaye dai na miyagun kwayoyi da matasan ke yi da makamantan haka na ƙara kazancewa a cikin al'ummar ƙasar Nijar. Wannan al'amarin dai wanda a da a lokacin ya zama wato a lokacin da ya soma ya yi kamari a cikin manyan birane yau an waye gari ya zama ruwan dargama duniya talauci da yamma al'umma kanta da rashin aiki da san banza su ne ummul isin wannan matsalar talauci da yamma al'umma kanta da rashin aiki su ne ummul isin wannan matsalar tashin miyagun kwayoyi da aikata ayyukan asha da wasu matasa maza da mata suka runguma yau an wayi gari matasa da dama sun shiga shan miyagun kwayoyi suna 'yan sace-sace suna warce wasu har ma da kwace da makami da aikata kisa su kuma wasu matasan 'yan matan sun shiga harkar banza da makamantan haka a cewar wani shahi na kamfanin dillancin labarai na kasar nijar anp a hutowar shi ta ranar 11 ga watan agusta shekara 2022 an samu a aikata cin zarafi a fannin saduwa 629 wanda a cikinsu 201 dukkansu na jihar yamai ne wannan kuma ya biyo bayan wani bincike da ofishin ma'aikatar 'yan sanda mai kare hakkokin mata da yara ya gudanar wannan al'amarin babban matsala ce da ta shahi kowa da kowa domin yana barazana kan rayuwar al'umma da mako ma baya ga ƙasa ganin cewa ya shahi matasa wa'inda a cewar sakamakon ma'aikatar diddika ta ƙasa sun kwashe kishi 65 zuwa 70 cikin 100 na al'ummar ƙasa shin me ke haddasa wannan shaye-shayen ga matasa wani kalubale ne wannan al'amarin zai iya kawowa ga cigaban ƙasa da kuma cigaban yankin na dogon dutse wani irin cikas ne zai haifarwa ga matasa wace gudunmawa ce magabata ke iya kawowa don shawo kan al'amarin domin samun amsoshin wannan tambayoyin don ismanu za su biyo baya a cikin wannan shirin muka gayyato muku da wakilin mai gari kuna cewa da alhaji saidu na allah alhaji saidu barka da zuwa barka kare malama muna tare da alkalin yara mutari lawal barka ku da isa barka har ila yau dai a tare da mu akwai wakiliyar kungiyar mata a fn cewa da malama zinabu sumani gawo barka da Barka barkan mu muna tare da wakili ko kuma in ce shugaban kungiyar matasa na dogon dutse aliyu mai barka da isowa barka dai malama sannun ku da zuwa madalla bakin mu da karbi goron gaita na muhawar studio kalungu ni hawa usman nake mana barka da zuwa madalla mun soma shirin da ku cewa da wato alkalin matasa malam mutari lawal shin me ake nihi da shan miyagun kwayoyi da matasa suke yi To, eh, shi dai magana eh, miyagun kwayoyi da matasa suke yi magana ce wadda ta shahi al'umma gaba ɗaya. Kuma magana ce wanda dokokin ƙasa sun ɗauki matakai bisan kan hana su da yanke hukunci tare da shaye-shayen da saidawa da eh, fataucin da gaba ɗaya. To, miyagun kwayoyi sun kasu kashi daban-daban. yana daga daga eh, kwayoyin eh, magani wanda doka ta ce eh, ya zamanto tunda akwai dukkan magani da akwai sanadarin kwaya ciki amma akwai wanda doka ta keɓance ta ce wannan su ne an ka hana sha sun da sun illa ga dan adam yanzu a sha su kuma sai in likita ya ba da umarni ya rubuta takarda ya ba dama a sha saboda suna da amfani jikin mutum amma suka yawa a lokacin da suke zama illa to su matasan da suke sha babu ruwansu da eh, eh, kaman rashin lahiya ne ko kuma menene wani lokaci kurum ra'ayi ne an ga wani yayi a ce ra'ayi ko kuma a ce muna da aiki mai yawa bari mu sha don sau mu samu kuzari duka mafi yawan an musu tambayoyi abin da suke faɗi kenan na sha wannan abu saboda in yi aiki ba ni gajiya na sha shi saboda shi suke sha to abin da eh, ya wuce eh, bayan aikin wannan yana iya sa kuma a je a yi abin da doka ta hana misali wanda ya sha kwaya hankalin shi gushe yana iya zuwa kuma ya sata in ya samu dama yana iya yaɗe duka abin doka ta hana in ya sha kwaya bugu yana iya ya aikata kenan nan ne babban illa take eh, amma dokokinmu na ƙasa sun ɗauki matakai daban-daban bisan kare yara da irin wannan miyagun aiki to madalla juju ka dai mu kai ga dokokin sai mu mai da akalar zancen namu ga wato wakili na mai gari kuna cewa da alhaji saidu na allah shin kuna iya ko gaya muna a wani matsayi ne ake ko kuma in ce wani kallon ne kuke ma wani al'amarin na shaye-shaye da matasa suke yi a nan dogon dutse to <clears throat> na gore miki malama lalle wannan haraka ta shaye-shaye wanga lokaci kai abu ne wanda ya ci mini tuwa ƙwarya ballantana ma kowa ya san da lokacin damana ne damana ko mai huciya ce aikin nan na damana in ya zo shi ta kowane hali in an samu an yi shi to za a ci gajiya kuma za a jin daɗi amma in ya to kamar su yaran matasa tun da su ne ya su ne ƙashin namu mu dai mun riga mun shuɗe mun riga mun tsufa yara na matasa bisa gare su na muke dogaro to in ya zama to wannan shaye-shaye ana su aiki lalle abin ba za a ji daɗin shi ba alhali muna ganin su in swahe ya yi abin aje a kama hanya zuwa gona sai ka gansu nan wasu ma kwance kai wasu ma ba su ma tashi wasu ko ganin su ba a yi ƙarfe goma ma ba su taso ba wasu kuma kuma in sun huta ma ba su ma kula ba su ma tuna da wani zuwa wani gona ballantana ma har su tuna da cikin lokacin da ake na aiki ne to shi na lalle ga tuwa kwarya don shi game da mu baya lalle matasa su ne muka dogaro da su don su ne sabon tashi su ne iya wannan aiki yanzu amma in ya zamanto shaye-shayen nan ya kai musu karo aikin nan ba a samu shi ko ɗai kwata-kwata ko ganin su ma ba a yi wasu ko ma ba su yi don ko mai gidajen su ma ba su yi shi ne ya samu ma kai daɗa cikin garin dai abun ya kai mana karo nan da muke dole sai mun ja hankalin su su matasan mu gwamo kuma hukuma su samu na hannu su tanye mu bisa wannan ayyuka eh. domin sake dawa kanku alhaji saido kungiyar eh, mata afn cewa da ya zainabu su mana gawo wannan al'amari abu ne wanda yake yana tirma al'umma hankali sosai musamman ma al'umma da take a nan gurin wato a wannan yanki na dogon dutse inda binciken da muka yi shirin da suka ba mu sun nuna cewa abin ya wuce misali tunda abin har ya kai inda ɗiya mata suka bi wannan hanya a matsayin ku na shugaban kungiyar mata me kuke gaya mana game da haka na gode ni bisa wannan abu tunda ni wurin da nake ma ni kullum sai ina ganin abin da abba na kwarai da ni bakin tasha nake bakin kasuwa shiga da duni wurin dush biblika inna mata ba 'yan garin dogon duci na ba ma mata daga kwanni suka sakuwa da kayan su nan na suka cikin dushi biblika ina nan na suka su yi wanka kuma shigar da duk kai kana iske su tare su ga kwaya nan ga tana suna wayan yanzu haka gobe haka an ka tana tada su yana dauka hankali tunda akwai wata yarinya ni da ni ganta ni sun ka sun kai aka sidan da moto da salmayinta ta da ka kawata ta yanki bata dinku ba ta gasa dinku an kai an kai dinki ta gasa dinku sai da yan uwa sun kai mata tarbashi an kasa ta an kai ta kwanni ke san ko wannan abu lalan aiki na ya mace ta hito da gidansu ta to ta bar gidansu ta komo cikin tasha ta to ta zamna wannan ba abin kwarai na ba to yanzu kamar misali ne kuka bamu bisa ga irin miyagun ayyukan da matasan nan suke suke aikatawa ko a matsayin ku na kungiya shin ya kuke musu don ku lura su da irin wannan hatsarin da suke ciki kwarai ne ba su wani ganin su ina ba su magana ina ba su konsai na su shirya da kanun sun kuma ce maso diya maza ma daga yi ba daidai na balle ku diya mata ku daga da tuhin asiri kullu ina gaya musu da ni gansu ne waɗanda ga tsaya saurara su yana saurara su ne ga sun sha sun yi kwana ta ɗauki hankalin su kwarai ba su matsa saurare ka akwai wata ta ce mai ke taisa wani ke aiki taisa ba da ke taisa shirya da ɗiyan ke ne ke akwai wasu cibiyoyi waɗanda musamman ma sun dora ma kansu nauyin cewa ka tattaro irin waɗannan matasan suna wayar musu da kai shin baku labarin irin wannan cibiyoyin to ba mu da labarin su to inda muna da labarin su zanzini na ta na kai su don inda akwai dogon duce ni da yanzu na tafi na kai su tun akwai wata rana ni da ni gan su na ta wani inspector ta wa an kamar da shi ni ta ni ce musu don Allah to su gani abin da aka cikin da shi ce na ya mata da ya maza ga ta nan ma su bi an kulla ba a suna saidawa ga diyan kwamfirmi na ashe ni gani ni huce ni ta ni komo da inda zana sai ni huce ni ta ni hada ma inspector din mm-hmm. yes to sai an kai rafulin su yaran nan aka tsaye da su gurin hukuma to mun sake dawowa kanki wato cewa da malama zainabu sumana e wakili na kungiyar matasa aliyu mai rijiya duwana al'amuran da suke wakana yau mafi yawansu masu aikata su matasa ne a matsayinku na shugaba na kungiya na matasa shin ya ne kuke wajen shawo kan wannan al'amarin to ba da auzu billahi min shaitanir jin bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah na gode da wagga tambaya da kimin shi al'amari idan ya riga ya zo allah ya riga ya kawo shi lalle ɗan gwargwadon binciken da ni na gudanar suwa mafi yawa wani ne ke bata wani mi dalili yau sai ka iske kamar matashi surtu dai gare mu matasa abinda an matsala ka zo ka iske uwa da uba ana zamne rabuwa ta taho ta faru da rabuwa ta faru uba sai ya buɗe baki ya ce da kai da uwarku ku ta na ya muku ban son zaman gidanku duka-duka mi za a yi kenan matashi sai shi bi uwashi ya bi uwashi kenan shi kenan can bisa ga uwashi yake ba tare da uban shi yake ba balle uban shi ya mai idon marurugiya ya shiga tsoro to can yana bisa uwa sai ka iske uba na can daji ɗana gida uwa ba ta da inda ta zuwa shi zaman mi zai yi zaman lalacewa to sai wasu su gani su suna tare da ubannansu amma shi gashi ya jayo su ya yi su karhin magana da kuma uwa shi na biɗuwa tana bashi sai a taru duka a lalace in an ka taru duka an ka lalace shi zai kawo irin waɗannan shaye-shaye paske duk wanda uwa shiga bidwa ta bashi shi gani yake banza ce yake ci to kai ko baka tai ka kama babanka aiki ba ka to ka bi shi duk an taru an lalace to ni dai gwargwadon nau bincike da ni gudanar suwa ina haka nan bisa ga remu matasa dan abinda e, eh, ruwan da sun ka daka ma kashi su ne za ka gani yawansu kuma waɗanda kuke ganin nan matan nan masu kama wadda hajiya ta ce masu biyar samari ana wannan shaye-shaye su ma kazalika yarinya ba ta gidan ubanta kenan ba ta tsoron kowa kenan yau ire-iren haka nan ka zo ka iske ga taba da sauransu da kinunuwa in mun ka gani kan muna gargaɗi in mutum ka kiya tunda akwai hukuma alhamdulillah nan dogon duci ko a bi ta gargajiya a zaka ga ta eh, mi aka ta zamani ko in ka ki bari har mun ka gani mun kai ma magana matsayin mu muna ƙungiyar matasa ko mun ka ja hankalinka ka kiya to mu akwai inda muka kanka bi hukuma tun daga mai gari tun daga babban waje ake fara dan ku ku mishi magana ba za ka magana ba in baka kama ido da ido ba in ka kama da ido da ido ya yi tasiri yanzu muna tare da mai girma zuzu gashi nan ko abinda mutum an ka tabbace yayi to an hijin ƙarhin ai mai hukunci ala To yanzu ku a matsayin ku na wato matasa wani irin kalubale ne ke gare ku a game da wannan yanayin da matasa suka shiga? Kalubale wanda a gare mu zaman banza. Don mutum in ya zan ka aihu ka zo ka iske samari mutum biyar mutum goma ga wuri. Shin waɗanga ba su da ubanai ko ko ba su da uwaye? Waɗansu ubannansu sun mutu amma uwayensu na rayu. Kenan mi ya kamata su tashi su yi koko yadda ubannan nan sun ka ci da eh, uwayen nan su ko su ko kowa ba ka aiho ƙarhi kuma kai ƙarhi kai dai kalubale iri-iri akwai su to mun gode kwarai da gaske shugaban kungiyar matasa aliyu mai rijiya wakilin mai gari kuna saidun allah kun shi irin koken da shugaban kungiyar matasa ya ce matasa ba su da aikin yi ne shi yasa suke shiga cikin irin wannan yanayin to ku a matsayinku na magabata a nan shin kun tanadar musu wata dubara wani aikin da za su yi wanda zai zama zamanto zai musu maganin wannan zaman banzan da suke haske suna shiga cikin wasu miyagun halaye. To, lalle ga yanzu abin da muka iya yi na ɗaya dai muna gargaɗi muna jan hankalinsu. Na biyu kuma Allah ya taimake mu akwai santar, santar de formation omice wanda ke ɗaukar matasa suna koya musu ayyuka. Filiyar filiyar iri iri iri iri tana kai wajen shidda ko bakwai yanzu haka. kuma nan da muke kuma cikin garin na dogon dutse akwai wanda santur uku wanda suna taimaka ma matasa to kin ga wannan huska lalle duk matashin da ya samu ya tai santur kin nan yana samu a koya mishi aiki hatta ma wani muri kaman su huto su waɗanda suke kwangararin nan le mayor kamun su huto ma sai an ba su kayan aiki wanda za su na su zaman kan su buɗe nasu shago to kuma yawanci su duk yaran waɗanda sun kauso da santarkin nan duk yawancinsu suna samun ambush saboda akwai furoje iri iri iri iri iri waɗanda ke son irin waɗannan matasa kuma akwai entreprise su mahallu suna ɗauka to kin ga wannan huska shi ne muka jan hankalin yara su mera niyya wannan waje don santarkin nan kalla lalle muna jin daɗin aikinsu don akwai wani santar guda nan da kwanaki ma da na sun ka samu wannan premier wata promotion da sun ka da sun ka fudda sun ka ba su kayan aiki lalle kayan aikin nan yaran nan mun kewaya mun ga kalla cikin garin ga suna nan ga aiki wanda ya kamata amma suna jawo wasu sun eh, samari tare da su suna taimaka musu kin wannan waje shawar da mun daɗi. Mm, ku a ɓangaren ku kuna ƙoƙarin neman musu abin da za su yi. za su eh. Mm, mm, to su in muka koma wajen ka eh, na shugaban ƙungiyar ta matasa kun ji gasan santurori cibiyoyi da aka buɗe wanda ake koya ma matasa aikin hannu shin su sauran matasan kaman ba su dama zuwa wurin cibiyoyi nan ne ko kuma ta yaya ne aka yi ko bijirwa ne suka yi ya ne matsayin su yake dangance da mu da su suke koyon aikin hannu su kuma suna nan kara zube su rungumi abin da bai dace masha Allah na ku gode da wata tambaya kun san akwai yaro wanda idan ne na zame dan har yanzu ban hita bisa ga ne. ya zan ma'aihin nan suna gwada ma junan su keta to yaron shi ma in ya tashi keta yake wani zaka iske duk abin da an ka zo an ka ce a ta a zuba musantar innan nan uban shi na da ƙarfin halin ya ta ya zuba amma wani uba akwai mai lala zuciya da ga cewa dala ban iya zuba mishi dala ban iya zuba mishi to kenan akwai wanda aka zuba ma ya tai ya koyi aikin nan duka duka a zuba mai aibatan ware ware uban bai bar uban ya ci abin shi ba shi kun bai yi ba bai yi ba to ire iren suna ake samu haka nan gashi gashi kana ganin an zuba ma duk abin da dace na ka tai ka koyi aikin wani sai ya kiya to ire iren haka nan mu da mun gansu wanda uba ga ma zubi ya ki zuwa savedir ke mu da mun dauke shi mabakici na tunda uba abin da ya kamata uba yi yayi to sai dai har yanzu kuma su ku ubannan masu buɗe baki su ce ban iya zuba mai dala wani shina nan ga zuciya shi wani yaron shina so a zuba mai kin ya ta zuwa aiki eh uba ya kiya ce ban iya zuba mai dala ya ta yi shi bi fannin gidan uwa shi dan an ce mafi yawa tausayi sai gidan uwa wani ya zo ya zuba mai ba ya zuba mai ba radda aka ce mutumin ga ya zo ya zama mai aikin hannu na kwarai shi ɗoki kan shi shi ɗoki uwa shi shi ɗoki dangin uwa maza uba sai su hito su ce yaro tana yiwa ba jinin mu na ba jinin ku na ta kun ka gwada mai tsakani da Allah fi sabilillahi to kenan wannan kalubalen shi ko har yanzu akwai shi na waɗanda aka zuba masu kizuwa zuwa mafi yawa duk in kaga an kaga mutum da tunikin nan kaga ne zame zaman banza sai bai jirke ya ce ya sa tunin amma ya ki mm. eh to madalla mun sake dawa kanka aliyo zainabu sumana gawo a matsayin ki na kungiyar mata har ila yau dai kuma uwa ce kaka ce a nan wurin yara wani lokaci idan aka kai su ma wannan makarantun suna bijirewa suna kin tahiya wani bi kuma kamar da Allah ya ce ku uwaye ku ne ba ku zuba ma yaro kuɗin wani yaron yana son karatu koyon aikin hannu amma kuma ku ne ba ku bashi wannan dama kamar a nan gurin kina da wani sako zuwa ga uwaye na gode shi sako uwa ba uwa ta ba ta zuba ba ubanne ba zuwa ita uwa mace na gani da yawa lokacin da ni kai wata yarinya marainiya da aure na san ta na kai ta da ni kai ta mata duk waɗanda ne sun ka ne sun ka iske ni mata na sun ka sun kai sun ka zuba ma ɗiyansu mata suna zuba maza na ba su zuba kuma yanzu nan shaye-shaye da aka batun nashi da aka yi mata gurup gurup ɗin gar suka yi suna shan shisha ko dada to su na irin suna akwai su da yawa an kai su santar sai su koma ba su yi to yanzu su yaran yan mata wasu suna kokawa da cewa o oh, an yi musu ko auren dole ko kuma ba su samun biyan bukata suna ganin abun dangin su wansu sun kisa musu shi yasa suke shiga cikin irin wannan yanayin to ita uwa dai ba san dan ta lalace uwa mace ba san dan ta lalace in kiga uwa mace ba ta yi dan ta ba ta da nan in ta yi kiga an yi mace uwa ita ga ta san ciwon uwarta tana ma diyarta diyanta in ba ta yi ma ta ba ta da nan abin da duk kishi yara sun faɗi sun ce uwa ba su musu ba gaskiya na ba uwar da duk ta tashi dan ta tana son a ce ɗanta ya haɗa ɗan kowa. To a game da wanda suke kokawa da cewa an yi musu auren gaggawa auren dole shi yasa suka shiga wannan yanayin. Kaman ku uwaye ku ne ke kusa da ku mata ku ka sabon da suke so kuma ya aka yi irin haka take faruwa da su. Gaskiya shi wannan akwai shi akwai waɗanda ga sa su kannan uba ko kannan wasa ce na ta nayo miki mishi ki da labari su zo a ce a ɗan ma'armi uwa in ta ce ba ta yi a ce ki bar gida. Yan ki ta ki bar gida a ce ɗiya ta bi ku ta yi. to ke shi abin da ka sa wasu ɗiya suna yin haka ita uwa ba ta ciya ta ce ma diya ta ta yi dole tana ciya ki ki ki hankuri da abin da uba nake son kai miki mhm. in ta ce ba ta yi sai ta sha mu kanta da uwan matsala ke shi abin da ka sa wani abu irin abin ga duka shina faruwa amma yanzu bisa ga abin da aka ana san zan mutane an rage yin shi in dai yanzu kina shi an yi shi irin haka nan sai dai cikin ƙauyuka ne kwarai amma na cikin birni ba a samu yin shi akwai da akwai ya same shi to mun gode sosai wato hajiya zainabu sumana in mun koma bangaren naka wato alkali na matasa cewa da motare lawal kun shi dai ire-iren dukkan wannan ayyukan na asha da yara suke nan suna gudanarwa shin kuna iya ku bayyana mana kaman a ganinku ta kamaimai menene yake ingiza yara ga shiga cikin wannan mugayen halayen to yanzu magana kuma ta abin da ya sa ke tunzura yara suke zuwa suke aikata irin mugun aiki ni a gani na sai rashin tarbiyya ne daga nan ne abin yake farawa kun yi magana talauci da kuka fara rashin tarbiyya gami da talauci talauci a mutane katutu ba su iya su wani yaransu shine babban umar haba isin abin da ke kawo yara suna zuwa suna shaye-shaye suna ah, aikata da abin da biyo baya saboda shi yaro bai zaɓe zo duniya ba a shi aka yi kuma ba a mai shawara ba za a yi shi yanzu an an ahe shi ya kamata a dora shi bisan kan hanyar da za ta hudda shi har ya zama babban mutum to wannan daga ne ake samun sabani tunda yanzu eh, aka sari mutanen da ake kawo gaban mu tunda mu doka ce an kawo karamin da dole in za mai tambayoyi sai gaban uwayen shi mm. in uba da rai dabor shi ake kira ya zo gaban shi amma yaron shi tambayoyi ya jimi abin yaron da abin da aikata in babu uba uwar in ba gurin oshi yake ba wanda da yake kula da shi shi sai an kira shi an yi duka abin da za a yi gaban shi to yanzu sai ki gani ka kira baban yaro ka tambaye shi ma yaran ka nawa banda wannan da yake gaban mu yaran ka nawa sai ya lissafi bai ma san adadin su ba bai ma san adadin su ba sai ya lissafa sai sai an ba shi dan lokaci ya lissafa to cikin yaran nan nawa ka sa makaranta ba ma lakwal ba makaranta a ce ko daya bare ma a ce lakwal to an yara sai an lissafa ba a san ma iyakarsu a ce misali takwas ma cikin ya takwas kin nan babu ɗaya da yake makaranta babu ɗaya da yake lakwal kuma manomi ne ni yar gona ce gare ni sai da mana ake aiki to kayan lokacin da mana yaran zasu ne wani lokaci kuma abin da ake noman ba zai isa a ci da su ba kenan ba yaro abinci ba in ya tashi ya zai yi gida in ya tashi babu abinci akwai wanda maza a ce ta yi nema shi sa ke ga yara ƙanƙana wanda ba su kai 'yan shekaru ba ko suna bara ko su ne bakin tasha ko su ne bakin kasuwa suna dan neman aikin da za a yi a dan samu abinci in ba a samu aikin ba kuma a ganin mutane sai a taba to a lokacin nan ne suke gamuwa da irin mugayen mutane wanda su daman kangararu ne kuma su suke da kwayar ko su suka san da ake saida ta sai a lokacin da suke rikiritan yaran ma wani babba ma ne zai janyo shi sashi jiki ya ba shi abin da yake bukata ya rika tura shi na mishi mugayen aiki to kin ga irin abubuwan da ake fuskanta to laihi na uwaye na farko ne tunda tarbiyya da gida take fara an ahi yara ya kamata a ce eh, tunda kiwo ne an ka bamu kiwo ne ya kamata yaran da ka haifa ka tsaya sun zan mutane na kirki a mhm. girmansu. Mhm. daga lokacin da sai girma suka zama a dokance aka ce shekara 21 ka wanke hannunka yaron kai kawai lokaci bai yi banna ba bai saba ma wani ba bai saba ma Allah ba ka dora shi bisan kan hanyar da ya kamata ka dora shi da girman da hankalin shi da girman shi ya samu abubuwa suka zo suka suka rinjaya shi shiga wani abu ba laihin ka ne ba amma laihi na farko bisan kan magana yara uwaye ne sannan na biyu ana iya ca gwamnati ma tana da laihi saboda laihin gwamnati ne tunda eh, gaskiya eh, an ci talauci talauci ga al'umma to har ga gwamnatin ma tana talauci saboda yanzu haka maganar lakwal ba ko ina da kai ta ma akwai dajin da gata sai ruwa ya ci tahiya kiluluwa zai samu lakwal bare ma eh, eh, eh, ruwa da wasu abubuwa dai na rayuwa babu su kenan mutane dai suna dai rayuwa bisa cikin kangi na talauci da gwamnati ma ba tallafa musu ba to yanzu ko kana da son kana son ka sayar naka lakwal in babu ita a kusa sai ya je nesa to nisan nan kuma na iya sa ya bari saboda yau da gobe sai Allah in ya je ya wahala yau ya zo gida abincin ma babu na kirki gobe ba zai koma ba ko kuma in mhm. ya huta sai yi wani wurin da zai samu abin da zai ci to a gurguje dai abin da ke faɗi in ko ba a samu ilimi ba kenan tarbiyya za ta tabarbare ta tabarbare tabarbare kuma shikenan aka shiga wannan daga an fara shaye-shaye tunda abin da adda yanzu irin kwayoyi kamar da ake samu wanda suke da saukin kamar wani wiwi wani eh, eh, eh, tramadol wani exol wani diazepam su ne wanda suka yi yawa tunda sauran sai da kuɗi da yawa wannan su ne wanda da dala 20 ma sai ka samu yan kwayoyin da za ka hambuda ka ka yi kai wannan to shine matsala kuma akwai su disponible kenan yaƙi ma ba wai da yaran ba ma sai an yaƙi da masu kawo kwayar tunda yaro in bai same ta ba zai saya ba eh, in ma ba shi aka yi sai ya gani za a ba shi eh kenan wanda suke bada su ya kamata a yaƙe su tukuna sannan a samu maslaha bisan kan abin da zai shahi yara to malam mutalawal kamar misali su wa'annan manyan da suke jawo yaran suna sawa a cikin shaye-shaye wannan suna ba su kwayoyi suna sha don su tura su su aikata mugun abu kamar irin su wa'annan idan kamar aka sa musu hannu wani hukunci doka ta tanda musu to alhamdulillah eh tunda su da yanzu wannan mutane sun shiga mun zanen hankalinsu ba yara suke ba kenan babu dokar da ta kare wani hakki nasu to laihin na mine na kamar sai da kwayar da kanta laihi ne akwai hukunci nata ne ta kadai ko ba yaro ka ba ba kuma akwai laihin da kake isitan yara ka ba yara kwaya shi ma yana yana cikin circumstances garaban tana iya ƙara tsananin laihin da kai eh kenan babu wani sassauci za a maka in ka aikata irin wannan laihi kai kana sai da kwaya kuma banda ma sai dawar da kake sai kake ba yara suna sha kuma kana sa suna aikata mugun laihi to kenan kai hukuncinka yadda doka ta tanadin shi in ta ce shekara goma ne to ba iya kasafta daga shekara goma nan sun da an ce circumstance aggravant ne lufat ka ba yara eh mugun laihin kaman ka kare hukuncin ka ne in ka gama da yara kenan ba za a ce ba ko ba kai ba sababbe bane ba tunda shi yana cikin abin da ake rage wa mutum laifi hukunci ko a ce eh, eh, ba zuwan ka na farko ne kenan kenan dilankan premier a turanci ake cewa yana sa a maka sassauci to inda ya gama da ka sa ka shiga hakkin yara babu wannan a attenuant kenan sai dai hukunci mai tsanani na doka ta tana da shi za yi maka to madalla mun gode kwarai da gaske wato jujun yara mu tare lawal isa mu dan shakata kaɗan sannan mu dawo mu ci gaba da muhawarar tamu to madalla yanzu sai mu dawo wato mu dora akan muhawarar tamu to madalla za mu koma bangaren nake cewa da wato zainabu sumana kin ji dalla dalla yadda jujin matasa mu tari lawal ya bayyana ko kuna labarin irin wannan abun da ke faruwa eh, ni ina da labarin da har ijiya ta na gani na aski wasu yara nan gangan wata mai sai da tu yara biyu ashe kullum akwai yaran daga sha suna ba su distillasin suna sha in sun ba su distillasin sun sha sai su ba su taba nan wai kulluwa sai su zuwa su sai su zuwa zama tsatsai dama shi kenan sai dan dan wasu ya gani sai ce an yi tabi su kwana biyu ba ganin su ba an kai sashi sai gida sun ka kiya shi kenan sai tambayi su mina na sai sun kame mai explikin abin da shi su tashi sai gida na an yi bidas fasan ga ga an daga sasunan suna yi shayi shayi ga sai na kai sai gidan su wata ce ita wallahi babu ta nan na ta yi tahiya ta yi bidas inda suke sani ta ce tana nan ma cikin ta bidas a sana gidan kakin ne na ta faɗa mata ga inda suke ta ce na san waɗanda suka sa abin ganin ce wallahi ban san su wannan cikin tasha suke don kusan wata mai sai da tuwo na ta ce Allah shi miki albarka da kiwon ga abu wallahi matan nan ta tuta ta ce ta ce hajiya ta ce yaron ga yanzu da ki ba da barki ba da ba da bashi na shiga ta ce wanda ko an kamishi bai komi ta ce amma ke ganin sake hana ni hana musu tare na ta na liƙe gida saboda dai kashi ta kawun ce yanzu in san ka tashi zuwa lakwal sai in ta in kai su lakwal in haɗa ma madan ta tambaya madan ko ce ana aka sabuka ta ce da na ta na ta na ta rusu ta ce da yanzu ke ga sun zan lahi sun zan lahi da shi da ɗan ɗan ta. to yanzu a nan wurin kamar a game da irin wannan wani irin jan hankali zai kima uwayen yaro wanda shekara bakwai shekara takwas ai kamar jinjiri ma ne za a ce tun da ƙaramin yaro ne bai san inda ya sa gaba. su uwaye wani irin ji hankali zake musu kai abin da ya kamata uwaye su yi su kula yaro da dai ya hita in ba dai aikin shi na kai ba da kaga yaro ya hita ya kalkiyo minit dai bai koma ba ka tai ka nemi abin ka in ya shiga kaga hanyar da ya shiga in balala hanya ta shiga ba in babu shi gidan makwabta ka taro abin ka ka tai ka bido shi abin ka ka to ka maida shi gida kuma ka san gaya mishi magana shaye shaye nan da aka ba abin kwarai ta tana ta mutane da kana faɗa ma yaro kana faɗa mishi kana explain ga abin da ya kamata ga abin da shi ka sawa ai dole wani abu sai ya rasa tun ba in ba su yi nisa ba sai su bari to madalla <laughs> mun gode sosai hajiya zainabu sumana eh wakili na mai garin kuna alhaji saido na allah yaunin da aka ba da kan wannan al'amari an yi dora shi ne kan uwaye a matsayin ku na mai gari shin wani irin shan hankali kuke yi zuwa uwaye nan wani irin sa'o kuke aika musu dai ya zama cewa su ɗauki nauyin da ya rataye kansu tunda duka abun ne yana juyi ne dai akan tarbiyya lalle bisa wannan huska muna tsaye tsayin daka saboda abin da ya sani ce haka nan lokaci zuwa lokaci manyan waje muka tara mu ja hankalinsu hatta ma lokacin da waɗanga makwabta namu sun ka fara shigo mana sosai waɗanga makwabta namu na najeriya don tun lokacin da mun ka sha hankalin manyan waje kowane ya sa abin da ake cikin ingoshi ko in ya zo ka sa abin da yake ciki kuma ka zo ka faɗa ma hukuma hatta ma wani lokaci ke har ma kamar suna son ma su shiga cikin harkoki kamar nagari har de sejur mun kai institute au niveau de quartier mun ka sa manyan waje duk sun kai doki duka sunayensu da number de de leur membre de famille mm, adadin eh adadin eh dan ya to muna da ido bisa kan kowa saboda mi saboda irin nan yanzu ga zancen gada na miki duk irin yaran nan masu saide saiden nan na mutanen najeriya sun ku shigo mu cikin anguwa kowane mai waje shina da listikinsu an san ko an san abin da shike yi an san kuma wanda ke ba shi kaya yana saida duk yawanci to shi yasa har ma namu mutane mun ka ja hankalinsu kowa ya san yanda shika tahiyar da yaran shi saboda wanga zamani da muke ciki ba zamani ne na nasa ido kadai ba in ka ce ido za ka sawa to abu ba ka jin daɗin shi eh, kin ji abin da muke nan ga yi har yanzu to madalla mun gode wakilin mai gare ku na alhaji saidu na allah eh, alkalin matasa mutare lawal yaro karami wanda aka kama da laihin ya yi sata ko kuma ya aikata kisa shin wani hukunci ne doka ta tanda mishi <clears throat> yawa eh, to eh, yanzu da fara cewa alhamdulillah nan dogon dutse gaskiya babu ba cika samun yara da yawa ba tunda yanzu yan yara marasa gaban mu duka mafi yawa daga garuruwan da suke kewa da dogon dutse suke ake kawo su kuma mafi yawa cikin su fada ne irin wannan makiyaya sun shiga gona an yi banna an yi fada an buge mafi yawan su su dai ne eh, kuma amma ana samun yara dai irin wannan wanda ba kai shekara goma sha takwas ba sun yi sata ko sun yi kwayan eh, ma ana samun kaɗan kaɗan masu shan kwayar ana kawa to hukunci eh, shi dai da na babba da na yaro a dokance abin da ke bambanta su kamar kundin da guda ne mai tanadin laihihikan da suke kir da ake ima mutum hukunci na gidan kaso duka laihin guda ne babu na yara babu na babba abin da eh, doka ta bambanta hukuncin ne eh, daga shekarun misali a laihin da in ka yi shi doka ta eh, tanadin hukunci daga wata ɗaya zuwa shekara tara da wata goma sha ɗaya kenan bai cika shekara shekara goma ba shi wannan ne ake ce ma daily akwai wanda kuma lihin da in ka aikata daga kwana ɗaya na kaso zuwa kwana 29 na kaso shi ma akwai tanadin shi akwai kuma daga lehin daga shekara tara da wata goma sha ɗin nan zuwa shekara talatin zuwa shekara eh, fiye da haka nan zuwa kasan rai da rai da wasu abubuwa kenan lehi kashe uku ne eh, kowane lehi da irin nashi hukunci eh, a magana sata kuka yanzu sata dai tun da sata ta hau kashi kashi ta ma akwai sata ta wadda ake ma simple kenan babu wani eh, eh, eh, abu da ya zo kara yaunin hukuncin misali sata da rana kuma ba gidan kuwa ka shiga ba titi kaga abu ko kuma ga ajihun mutum ka hidda wannan shi ne ball sample shi kasan shi laihin shi da doka ta tanadi daga wata daya zuwa shekara uku ne laihin shi ga babba kuma babban ma a ciki ana la'akari da cewa sababbe ne tunda akwai wanda ke yi tsotsayi akwai wanda yunwa ce matsa shi tun na gani inda ake kama mutum ya yi sata sardin sardin kun san dai mutum ya yi shi ne dan ya ci dan ya ci kawai yunwa ce ta sha ta ta kama onikin shi to kenan ya danganta da yanda na yanayin da mutum ya yi laihin shi ana diba kamar in ba sabai bane ba da dalilin da sa shi ya satar eh, akwai shi ne ake cewa circumstance attenuant kenan babu wani sharaɗi da zai sa ƙara hukuncin ya yi tsanani ana ba shi da doka ta tanadin mai yawan shekara uku ana iya bashi wata biyu ma wata uku a sallame shi ko kuma a bashi kasan waje ma a ce kama a ja kunnuwan shi a mai galgadi ne kai kara eh, in kuma yaro ne doka ce hukuncin da aka yi tanadi na doka in yaro ne ke laifi kenan shi bai wuce rabi haka doka ta faɗi kamar yanzu eh, sata da take da aka hukuncin shekara uku in yaro ne aikata hukuncin shi zai wuce shekara ɗaya da rabi ba kuma a cikin shekara ɗaya da rabi nan za a diba hallo duka wannan abubuwan da ga muku yanzu na dalilin da ya sa yaron yayi eh menene duka in ba sababbi bane ban akwai matakin da za a ɗauka wanda dai ba sai an tura shi gidan kaso ba duka sai a ɗauka tun daga wajen bincike tun doka ce dole sai an yi bincike in yaro ƙarami ne tun da in babban ne aikata kai tsaye ana zuwa a yi shari'a a yi ake mai hukunci shi ko yaro ƙarami ne doka ce dole sai an yi bincike me yasa yi a nemi uwayen shi a ga babu wata hanya da za a bi a kiyaye mai zuwa gidan kaso duka wannan abubuwa ana ana yi hal akwai kungiyoyi masu tallafawa bisan wannan fanni na kare hakkin dan adam yaro tunda akwai banda abin da akwai a komisariya brigade minor akwai direction na masu kula da hakkin mata da yara kuma akwai ong ong kungiya masu zaman kansu wanda suke kula da hakkin yara to a ka'ida ya kamata su tallafa in an sami yaro wanda ke bukata wannan sun da sun yi magana santar wanda ke bukata horo kamar yanzu in an gani hankalin shi abin da sa yake wannan kin kamar rashin aiki ne kuma uwayen ba su da karin da su biya mishi ma wannan santarkin in akwai hanyar da za a yi a biya mishi a kai shi a samu wannan horon a bashi bayan ya samu horo a bashi kayan ake je neman sana'a kafin ma ya zan mutum <laughs> eh duka wannan doka eh wala doka ta yi tanadin shi eh, sai dai abu ne dan bu an ce in yawa bejin bejin mai kuma mafi yawa su da kansu kungiyoyi masu tallafa su ma tallafi ne suke samuwa daga noje an ba su samu ba bai wa zo su ma su yi abin da ya kamata su yi kuma gwamnati ta ma tana daidai bakin gari ba ta bata komi amma dai bai isa ba eh, saboda duka wani abu eh, tunda doka in kun diba doka an dauki matakai da dama na kare hakkin yaro normalman in an ce a samu a aiki da dokan nan yaro in yi su ɗaya ba zai ƙara komowa ba in dai an bi an ɗauki matakai tunda akwai ma'aikata wanda an ce kamar masana eh, ilimin karatun yaren yaro Eh, kamar ya kamata su ma bayan an ɗauki mataki in na kaiwa gurin horo ne an kai shi sai an ɗauki masu irin wannan aiki sai su rika dibawa yau da gobe yayi ne abubuwan suke tafiya ne ke bukata eh, ne kamata a yi saboda a tallafo shi a hana shi ya koma mm, a samu dai a daidaita yawa eh yanzu inda a ce wannan abubuwan an samu an yi su daidai yaron da ya zo so guda a irin wani lehi normalman in an ɗauki wannan matakin ba zai sake ba Eh, kenan abubuwa ne wanda suke iya sawa ciwo kan abin sai an rika bi sau da kawa ana sa ido kawa ana sa ido to mun gode sosai ina ganin cewa ma dai muhawar tamu ta kusa wa karshe amma kahin mu yi sallama da ku kwata kwata ina so in ji kowa ɗaya bayan ɗaya mecece shawarar shi menene ya kamata a yi ko da ya zamanto cewa abun nan ba tsira shi ba kwata kwata an dai samu sauki a kan shi soma da ke malama zainabu ni abin da na gani yaro a ba yara magana an ba su magana masu sai da ƙwayanan suku a ɗauki matakan da za a yi musu abin da su hana musu biyuwa da sai da zama da ƙwayan nan tashar gare da suka shan ƙwayan nan da suka zama suna yin ta ko da wani lokaci a san binciken su ana ganin su ƙwayan nan a hana musu kuma cikin hanya masu gadin nan bisa hanya da duwan da abin ga ƙwayoyi na a san bincike ƙwarai mm-hmm. ana ganin a hana shigo da ita uwaye fa uwaye su horon ɗiyan su hori ɗiyan su da kyawu ka san bin ɗanka ɗanka sai da kafa duka ga abin da shi ka yin shi in ka ga abin da shi ka in na kwarai na ka bari shi yaro in ba na kwarai na ka kanka hana ma mun gode sosai wato Zainabu Sumana Gawo wakili na matasa na kungiyar matasa Aliyu Merijiya mice ce ta akan haka to ta ni ko abin da zan ba suwa yau duk in an kace ga waje ga miyagun diya kuma akwai latizawa masu shaye-shayen nan dole sa cikin miyagun diya da masu zaman banza kenan in akwai su in mutum kayi kayi kaga zato akwai kungiyar matasa ko ka zo ka ba da shawara ko ka kira gidan babban waje to mu dai waɗanga yara dai ga su dai abin da nake so dai ire-iren wannan abu in ana son dai ya tai ƙarshe ko a samu sauƙi da an iske yara na yi ka a ɓoye a bayyana in an ka bayyana an ka tai an kai ma yaro biyu uku hudu hukunci to insha Allah sauran za su yi tsoro ga lokacin nan uwaye na iya buɗe baki ku ce dan da dan wance shekaran jiya kun ga an kire su wuri kaza suna iya yi ma yara gargaɗi ni dai a ka. kenan idan aka ga haka ta faru ai kokari a sanar da waɗanda unguwa waɗanda san suna kare kokarin bunƙasa samari ni abin da na gani ke to madalla mun gode kwarai da gaske aliyu mai rijiya wakilin mai gari ko na alhaji saidu na allah mice ce shawarar ku don rage wannan muyagun ayyuka da matasa suke aiwatarwa <clears throat> lalle yanzu dai kamar ga wanga lokaci hanyoyi wanda naga dai sun dace a bi da a ji sauƙin abu na ɗaiɗai kamar masu ka kwayan nan masu ka kwayan nan ya kamata sadir a bisonsu kamar su mutanen eh, mai aka ce ma wannan abun nasu orxis eh, wayawai mm. wala eh, cibiyar da ke kula da yaƙi da oh, miyagun kwayoyi mm-hmm. su ya kamata lalle su buɗe ido kamar yadda muke jini suna yin nan don nan garin dogon dutse wajen so biyu ko so uku suna samun tara mu da sun ka gwada mu abin da aikin da suke yi lalle muna jin daɗin wannan to kamar su na ɗaya su ana iya a tanye su saboda mi saboda abu ne wanda na gade zai kamu sauki duk wanda mun ka san ya shiga cikin irin wannan lala hanya ya kamata mutane su ja hankalin shi na ɗaya shi bari in bai bari ba a ga wannan hukuma a faɗa musu kenan a ba su hannu a tanye su to kuma zuwa kamar ga eh, hukuma yadda juju hoɗi akwai abin da doka ta tsaida ya kamata shi ma duk wanda ya fita hanya ya kamata a nuna mishi wannan doka yadda ya kamata saboda mi saboda wannan hanya da in an ka bita ina jato abun ya yi sauƙi don duk wanda ya ga yadda an kai dan uwan shi hukunci saboda ya bi wannan lala hanya shi ma dai gobe ba ya yarda ba ni haka ni ga ya kamata to madalla mun gode sosai alhaji saido na allah e, alkali na yara mutare lawal shawar da ke gare ku dangance da wannan al'amari to eh, ni dai magana da ta farko dai kan uwaye ne uwaye sun aihuwa kuma ya kamata su san sun aihuwa a kula da tarbiyyar yara saboda duk yanda ake ciki in yaro ya samu tarbiyya ta gari ba zai saka shi cikin wannan al'amari ba ɗazu kun yi magana ma eh, arman dole ko da an yi arman dole inda yaro da tarbiyya tunda magana a armiya a addinance arme na farko ga mace uba yana da haƙƙi ya ɗauka saman ma matar eh, shi miji na gari ko da ba zabanta ba ne to ko da ta ƙi shi wannan miji inda tana tarbiyya ba dalili ba na ta je ta sa kanta shaye-shaye ba dalili ba ne ba kenan duka magana dai ta tarbiyya ce in an yi tarbiyya mai kyau yaro ko ya fito ko ya ga ƙwayar ba zai sha ba wani ba zai rinjaye shi bai sa shi sha kwaye in ya san kwaye ci eh amma yana iya yiwa kuma bai santa ba a bashi abin da zai sha ya buga mai hankali amma lokaci daga wannan lokaci kuma uba in ya gani ko uwa ta gani sai ta dauki mataki ta ja hankalin yaron ta ko ya ja hankalin yaron shi a dora shi bisan kan hanya ta gari kenan dai dukkan magana dai in an kai kokari bisan kan tarbiyya ana shanyo kan matsalar magana ta biyu kuma sun yi faɗi dukansu a yi yaƙi da masu kawo kwayar tunda in ba a same ta ba ba za a sha ba kenan duk masu duk masu kawo ta an ɗauki mataki an hana a kawo wanda aka kama kuma a mashi hukunci mai tsanani da suka kwatanta eh wanda gobe wani gani ba shi kuma ba zai yi ba eh, ko da ke alƙalin masu nuna cewa ba ba tsanin hukunci bai hana a yi abu tunda wanda aka ma a kowanne za a ma hukuncin shekara goma bai ma lokacin hutar shi ma bai ma yi ba saboda ana ɗaukan dokoki na eh, grass da ake cewa na rage mutane tsananin kasu in sun hito kayan shekara da ira sun dawo kenan ba tsanin hukunci ba ma ke suke nuna cewa an ana hukunci mai tsanani mutane bari za su bari eh, ni dai na yi so duka abin da za a yi a yi mi zai bisan kan tarbiyya an aka ba da tarbiyya ta gari magana eh, duka abun yana zuwa da sauki kuma magana tarbiyya uwaye su su fara gwada himma kuma gwamnati halla. tunda yanzu yanayin da muke ciki ana magana ma duka a sake al'amura na ƙasa ya kamata a sa eh, wannan kuduri na tarbiyya ya to ta yi eh, mai kyau wadda zata hana irin wanga abubuwa dai Eh, shi ne dai bakin abin da zan iya faɗi to madalla mun gode sosai alkalin yara mu tare lawal madalla ina ganin ta duka duka dai a nan muka zo ƙarshen muhawarar ta mu kuma lokaci dai bakin namu suka bayyana shi da al'amarin shaye shaye na miyagun kwayoyi da matasa ke yi matsala ce ta zama ruwan dare gama duniya kuma abu ce wanda ya kamata a ce kowa ya kawo tashi gudummawa wajen magance ta matasa a sama musu aikin yi 'yan mata a daina yi musu auren dole ko kuma auren yarinta uwaye su kuma su dage wajen sa ido kan yaran nasu su san inda suke zuwa su san menene suke yi su san su wane ne abokansu su rinka zuwa makarantun yara kai a kai don su tantance yadda karatun yaran nasu ke tafiya su san lokutan da suke karatu da kuma lokutan da suka kammala da kuma san da ya kamata a ce sun shigo gida idan mun kiyaye irin waɗannan hakan zai taimaka sosai ko da ba a kawo ƙarshen matsalar ba to za a samu sauki a wajen magance ta a madadin bakin namu wakilin mai garin Kona alhaji saidu na allah da alkalin yara mu tari lawal da wakiliyar kungiyar mata afn zainabu usman gawo da shugaban kungiyar matasa aliyu marijiya ni hawa usman a madadin isa lawali ga baki ɗaya muka ce muku mun gode sai wani lokacin sha'allahu mu kasance lahiya